to kiran da nake yi gare shi ita wannan jaha jaha ce mai dabaibayi kuma shi Allah ya sa an hayan jihar Zamfara ne ba bako ne dan wasau, ne ya sa ba da gusau to kiran da muke mai mabiyan mu kada zo a wodare su ya dawo ya debi Allah da bi hikimar mutanen mu da sun kaza sun ka ruwa da sun ka mai wahala sun ka tahiya sun shi dattijo ne mai amana ya dawo ya ya dauko ayyuka masu kyau kuma ya ɗan ko mutane ya satata don a mai ya ƙara zama loman saboda mutane na nan suna da yari hujja na bidan mutanen mu wanda adda lalura su ba su kuɗi su sabatta su to kana Alhaji Abubakar tsoho yarawa wai ranka dade barka da dawowa daga aiki kasa mai tsarki barka kare to an gabatar da aikin hajji na shekarar da ta gabata shekarar musulunci ta alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta gabata daidai da shekara ta dubu biyu da ashirin da eh, da goma sha ashirin da hudu a ranka daɗe ya aka gabatar da aikin hajji a wannan shekara wani nasarori za a ce mun samu a kwatanta tun da bara ba ku kuka yayi to muna godiya ga Allah mai komai mai kowa wannan aikin hajji da muka wannan bana mai girma gwamnan jihar Zamfara tunda muka tashi ga wannan aiki na hajji na bana tun a nan Najeriya a nan jihar Zamfara mai girma ya yi tanadin ɗaukar nauyin alazai tun nan za a basu dala hudu hudu da ishirin ishirin mai girma gwamnan jihar Zamfara nan take basu dala ɗari ɗari sun samu dala ɗari biyar biyar to bayan ya yi wannan tun da muka ta wannan jiha muka bai da wannan alazai daka da dare da waje da daka muna bai da su Allah ta muka tai Madina muka gama Madina muka je ati da miƙati muka ɗauki harman umar da aikin haji muka saka ofis ɗinmu na jiha muka dawo muka dawahi muka yi sa'ayi muka yi kwana tara ga wata takwas ga wata muna mina muka je mina ba mu na mai yan aure muka kawo muka tahi arfa daga arfa muka zama manzaraha mun kai wannan kwana da ake yi da shi mun ga da mun ga jaura inda za a je dan tun ta nan muka cikin nasara don alhajin mu ko ciwon ga mun ga ta jaura muka koyi ba sai hajjar da Allah sa ta koyon tar da sunan Madina sai mutum guda da ya kare ko mun ga ta da shi mu amma sai da yake hajji don keke an ga sai mai da shi mun ka yaki an haƙari mun ka dawo mun kai kwana uku benin mun ka zo mun ka jiya mun gama wannan kwanaki mun kai kwana uku da yini kwana uku yini na hudu mun ka dawo a madina alhamin na cikin koshin lahiya sai dai dan marace dan kama ko wani abu kuma ga mota asibiti inda ta gamu da ita mun kai kuma toci ina cikin gwamnatin jakkuna da na sa hauri da na canja kuɗi kuma dubban ba mu samu tsaka kuna alhaji ba alhaji ya guda ɗai tatte ce sayan hauri ita dai an gama canjan canjan harami abin nan kwagiri an ga samu da dala dala an ka kwace mata kuɗi ita kuma nan take gwamnatin mu cikin kashi hudu da aka yi ya ba da mata da kashi guda ta ba da kashi guda mun yi wannan abubuwa mun ka zo muka ba da jikuna an kuma tsota mu alhazan nan ba mu samu ba ta gari ko guda ba mun samu mutumin gumi wanda ya cinci kuɗi ya mayar mai kai kuɗin mu'asasa wannan take an ga mai kyauta ta miliyan ɗaya da dubu ɗari na Najeriya mu kwamitin mun sun ba shi wannan kyauta ba ni mataimakin gwamna ya ba shi kuɗi Amen Marado yana cikin kubatin alhazai na jiha shi ma an ka bashi kuɗi wannan da ya samu taimako ga mayan mutane kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari an ka bashi akan ya tsinci kuɗi ba kwadai kuma nan take ba da su kuma haka kuɗin nan ga ma'asasa ta ƙasa ta Abuja ba kamar da mace ga alhaji manzon wani ya tsinci kuɗi ma su ma'asasa ta ta ma gwamnatin jihar Saudiya kuɗin a ne ita an canja ta Najeriya an ga zo an kai wannan wannan aiki mutum da muka tayi alarzan mu sun da goshin su ga ɗakin Allah suna neman magwamna roƙon wannan tsaro da aka yi wa jihar duk wanda a cikin mai kula kula Allah ka tura mai asiri Allah ka shafa bukata ce to muna sare kuma tocin da mun kai na aikin haji mun samu nasara ɗari bisa don kuma tocin da mun kai wajen wadatar ba kuma tocin da bai aiki zahirin ba kuma Allah zai sanka ba mu halin ka sanka zai ɗaya sanka bai doka da oda don ko kayan da aka sawa a kwace ba wannan ka taɓa kajin da a cikin alazamu kowa ya zo da jaka nan talatin da biyu ramu jaka awo takwas haka muka zo awo nan arba'in haka jirgin saudiya ne ya ɗauki ya jigilan mu shi tsari gare su kuma muka bi tsarin kuma an ka samu galaba. na san an kammala wannan aikin hajji za ku yi zama ko tarurruka daban-daban da shi ne girma shugaban kuma aikin hajji wanda shi zai kai ga tattara bayanan da za ku miƙa ma gwamnati na nasara ko akasi inda kuke kallon kurakurai an ta kai ruwa rana tsakanin ku da hukumar alhazai ta kasa kafin a samu ƙayyadaddun farashi waɗanda wasu su samu gudanar da wannan aikin hajji ba har kai kanka mun cin maka lokacin da ka yi a cincirin hukuma aikin hajji kana nema alhazan alhazanka waɗanda ƙila rashin biyan kuɗi cikin lokaci ba su samu wannan aiki ba yanzu cikin shawarorin da za ku ba gwamnati da hukumar alhazai in kuka yi mutum, za ku ba su domin mutane su fara ajiya kuɗi tun da ai matsalar da muka samu ba lahin aje kuɗi da wuri ba da gwamnatin saudiya ta ce ba za mu karɓi ba ta ce ba ta rage mutane ne amma wallahi mutane sun ta saudiya bana sai da an kai ma masallacin bai dokan mutane an kai sai da an kai batan cika dam saboda ko ka biya kuɗi kusan mutu alhaji kusan alhaji ɗari hudu da ishirin mun kabari ne sun ka biya kuɗin su ƙasa amma ka ce ba ba fiza ba kujeri wanda mun wanda mutai da su ba wanda yanzu da baya ko su ko su jira kuɗin su ko a ba su kuɗin su don ita hukuma aikin haji ba ta shan kwaban kowa in ka biya kuɗi ba su tuwa ga kowa kuma wannan gona ba gona ba ne wannan ba wai kuɗin alhazai ba ko kuɗin jihar zamfara bai so balle kuɗin jihar zamfara balle kuɗin alhazai shi so yau ma ya ji mai laihi ya hukunta shi kuɗin wanda duk ya biya maka bai taimaka kuɗi ne na nan ƙasa wanda in gobe ka san kuɗi ne gwamnatin ne gyara gyara da muke yi an hakila mai son zuwa baɗe ya koma ya ba kuɗi ne mai son a ba shi kuɗi ne a ba shi kuɗi ne don shugabanmu wanda ma gode ma Allah Eh, shi Musa Mallaha in zaka shiga yanzu ka sa mai hali can Makka da muka tafi muka hadaya an cancanci lundu kuɗin da muka tura nan ga Ja'id ba sa ba sulliki Musa Mallaha ya ara kuɗi kusan miliyan arba'in da bakwai daga nan tura an ka tura mai kuɗi su an ka ara mun ka yakin hadaya kayan Ja'id ta mai mai kaga ina mun samu wanda bai da hali da ayata ko tako kuma duk alhaji da ka sani jihar wara, ya ya godiya ga wannan kwamitin namu don alhajin da kansu ka godiya godiya suka yi da kansu akwai abin da kunna ma ga waya ne an kajo da Allah nan mu. addu'a da godiya suna ga wannan addu'a goshi to ka azawa me zama gwamnati jihar zama inda ai so goma sha biyu sai so goma sha biyu ya taimake su don abinci da nama ana jayewa ana azawa ana jayewa ana azawa duk wanda ya dawo ba da kaga yara ne saboda kuma na ah, godiya duk shekara gwamnati Saudiya tana zuwa da tsare-tsare matsayinka na wanda ya saba zuwa a wannan shekara wani irin tsare-tsare to dokokin da an kai tunda muka aiki ba taɓa dokokin irin na bana ba saboda ko masallaci sun yi tsare-tsare wanda yake in kana son ka yi aikin in kana son ka shiga masallaci ka ka sallan mangariba to sai ka tun ƙarfe biyar da rabi da shidda da wani abu ta yi sun rufe wannan kowa sai dai ka sallah waje in kana son ka sallar asuba sai ka tun ƙarfe hudu ra kwata kaka iya shiga masallaci hudu ta yi daidai sun rufe kowa shiga sai dai ka sallah waje sun ɗauki matakai bana masu layi kuma sun saki na'urori wanda ba su hawa da an sa na'ura in reza ka da ta sai an kama ka reza wanka sun sa na'urori bana kuma wanda Allah ta bake mu mu samu ba ta gar ko da jahazan Zamfara mun samu to Allah zan mu mutane salihai an masa doka tun da san bi doka da oda mun mun ta lahiya kuma dawo lahiya ya yanayin zafi a wani yamma taba tun da ka zo aikin hajji na ta shekara suna na 22 aikin hajji bana nan 23 ban taba samun zahi ina na wannan shekara ba tun da ka zo aikin hajji nan da mun gabaro mun gabaro mai na zamace jiho harko wallahi ni kana shi da ta ta tashi daukewa saboda taruwan mutanen mun layi mun mu billan uku mun bi layi zama wurin jaura da tura da laraba da mu wallahi sai shiga ta ta ta sai da Allah ya sani mazan koma gehe ni na ta addu'a kana gashe nan ta dawo ta inna lillahi inna ilaihi raji'un kada shedan ta dawo saboda mun taba ran zahi ke duna ba kwan yaka karawa saboda zahiri wanda an kai ran da za a yi wa ran suwahi sallallahu alaihi wasallam kai wanda duk wanda an maka larabawan nan akwai wanda manka ban mutum 99 kwakwancin su wanda su da sun haya kayan mata yi amma mu baka wata gaskiya mun samu sauƙin ragowar sau mutanen mu dan mu da ba su da ba a kula ci a ƙasa mai Adam wani irin ƙarin kira za a to kiran da zai yi da mai gama gwamnan jihar zamfara ko da an shi wannan kujera ta wannan jihar zamfara kowa san jidali ya ansa ko tare jari da aka yi an sai da wani abu a aje ko na rago ba ta tare jari mu zama mu mabiya da muka zaje muna siyasa ko lokacin tsohon gwamnan jihar zamfara shehi da ya zan inda ga mata taimako ne an ka da ya kai lashe don najeriya to ko shi yanzu bai da hikimar tsari don yin dauda ya hikimomi zan muna ganin dan boko ne sai Allah ya sami hikimomi masu kyau kuma da Allah ya sami dauda zai ma bayani guda goma da wuya ka samu guda na ƙarya dauda ba dattijo ne ba zai ƙarya ba amma matsalar dauda an dan kana da gaugawa ba ku shirya da dauda mutum ne mai ban abu wan ba wan wan ba wan ya dauko abu ya san shi eh karo ga karo ga to amma kana son kai gaugawa to sai dai ka ga shi ne mu mun san shi na ya da wajen shekara hudu ba wasu 'yan watanni ban taɓa roƙo ne naira goma ba kuma abin da tsarin dauda in dauda baka yake gusau tun da ya bani aiki mun ne ko Abuja ko wata wai suke tambayin ba kira na yi ba to da ban ganin lahi ne da ya ya zan gwamna ni na cikin wanda ya kira zanna da mu ina cikin kwamitin gida ni ce to yanzu ya zan gwamna gyara zai yi kuma gyaran zai sa ɗauko riga ta ganin lahi ya sa kai ne ga laruwa da iski wanda ya kasan ya gyara kuma ya ce yana hulɗa da mutane kala kala to amma nan ba zai yi ba mu yan siyasa yanzu ya mulki za a yi ba siyasa za a yi ba mu bari in yanayi kai da bide mu zai bide mu kun to wannan lokaci yanayi ya bide mu yayi akwai hakokan da ka ba ni ofis dina don ga sallah ba nan nan ya kira cawomi na ba su sakon da ya ka ba su kuma ni ina nan ina can Saudiya ya kama da miliyan guda ce ya sayar rago ina Saudiya bayan ya salmi cawo don abin da ka ba cawomi na da bayan ka ba da abin da ka ba su bayan ya ba su duk sakon da ya ka ba kowanne can goma sha da gare ni da sauran fokan na ofis kusan mutum talatin da biyu ya ba kowa sako ne mu wata ga sallah da wani babbar sallah wani ya bani nawa sako yace ni ma in dan Malaysia abin to kiran da nake yi gare shi ita wannan jaha jaha ce mai baibayi kuma shi Allah ya sa ayan jihar Zamfara ne ba bako ne dan gusau ne ya sa ba da gusau to kiran da muke mai mabiyan mu kada zo a wodare su ya dawo ya debi Allah da bi hikimar mutanen mu da sun kazo sun ka ruwa da sun mai wahala sun ka tahiya sun shi dattijo ne mai amana ya dawo ya ya dauko ayyuka masu kyau kuma ya dan ko mutane ya satata don a ya ƙara zama loman saboda mutane na nan suna da yin jari hujja nan da bidan mutanen mu wanda adda lalura su ba su kuɗi su sabata su to kana maganar jari hujja kuma kai dan tsohon dan tsohuwar jam'iyyar apc ne kana ga yanzu shirin da jam'iyyar apc ta yi ba ta kare muku gwiwa shi da ni na samu da apc apc di ba ila apc na hudi ba tsarin ta apc da an gada shi na hudi kuma wannan tahiya da ta zo yanzu ta yage duk ciwon ta yake da na apc ta yake an tara mata ciwon ciwo ta yake na apc kudi ta zo ta ta sa bandeji tana wankin ciwon har ta wanke shi da yi ko ta wanke shi da ni ta wankan naga ta ya yayi kyau kuma ni ko ba inda inda ciwon ne yake sai dai wani abu wanda zo daga Allah tunda ita APC ta man riga ta man wando ta man komi amma cikin nuhin asirin Allah kuma Allah ga dama kawo daga wannan don shi dan siyasa bai zama bai cewa shi ta wuri guda yake yau in kana eh, gobe yana ko ba APC amma yanzu wanda an ka dauko wannan gyara da aka yi jihar ga ba sa ba zai ba PDP ba gyara da an ka dauko ana yi don dun mai son gaskiya ga an dauko tsari na gaskiya ana tsari ne har bayan ɗayan har bayan rawon mu wanda tsari da aka yi za mu samu wani tunda an dawo na jihar ba yayi ko ba waye ba yake wani ba baki mutumin da ya ya ba aiki wani ya mutu ba a biya shi ba mutumin Allah ya dawo ta tabiya a banga ga ƙarin albashi an tabbata ba samu ba Allah ya dawo ƙarin albashin ga shin in dai kai mai kishi ne kai ga an dauko abubuwa cikin illa gudan goma kaga an fara gyara hudu kuma hudu mai matsalar ne an ka fara gyarawa don albashi rawo mutane ce dubu uku dubu bakwai aka biya mutum karamin albashi an dawo yana zane an miƙa mai dubu talatin ya zama ƙarin wajen dubu ishirin da uku sannan na biyu an dawo wannan jaha na rike Allah honto ta hiba su dubu yau an dawo an waye gari ga don jawo da maka gani saman ta Kaduna ko wani gari a tsaye da mu ko sun kudu suka takwata ba don jaha ta lalace amma ga mun jihar Zamfara gaba na sai an taka birki da mashin da kowa an saba ka taka birki don jaha ta baka hanya ka bi da sai a zo rashin hankuri ya zo a wanga ya bayyana wanga bayyana ko ba ya ga ai hadari sai da wanda an bako to ko shi ci gaba ne gare mu kana an zo gari an buge gidajen da an ka sayi an ka buɗe hanya kana da shagon ka baka tunanin wani abu ya kwace ke haɗa maka shago Ka haya ruwa an yi baka tunanin lila ta zo ta cika ma bakin shago shin zama an da mutum na kishi wannan jaha ya kamata ya madau da addu'a ga hilin jirgi saman ta sakwato ko za a hata da zare da allo ga mutum ta zare mahau jirgi yau ga jirgi za a hada wani sauka kago mai lokar kaya har shi za a wuri ne yanzu yanzu na abuja sai da ta gane da cikin gida zan ɗauka jakata in ja ƙasa in hada jirgi in ta Abuja an dawo ko in ta Laga an dawo ga yini gidan ba za a sauka da an sauka sai kowa gidana to ni to ni akwai wanda duniya ya ji daɗi haka dauda iri na wanda ga ga gindan da ake da iya airport eh da ga ake na ana yi ba ga ana hannu yaro ga ana ana tayi ba dare ba rana gaba da haddar su aka jihar tarin suna aikin nan saboda haka waɗansu jihar Zamfara bai kishin wannan tahiya ba ya zan dan jari hujja a kashe a rasa mu ko ba mu wannan hada muna hata ai abu ɗayan ɗayan mu ko ba mu duniya da mu gaji wannan gajiya dauda azan zakaran gwadi na arziki ba ni shirme ba kuma dauda bai ƙarya da kowa in dauda ma alkawali goma kai hankuri sai ya cika su to jama'a kun ji mu da ah, mai girma Alhaji Abubakar iya Iyanawaya tsohon jigon jam'iyyar APC kuma jigon jam'iyyar PDP a hali yanzu shugaban kwamitin tuntuɓa na 'ya'yan jam'iyyar PDP na zaɓen da ya gabata Uh.